Masu bibiyan mu a shirin na editin da waya hannu a yau shirin zai dora. A yau shirin zai koya maku yadda za ku rubuta labari cikin minti ɗaya da waya ku hannu ta Android. Jama'a assalamu alaikum ni ne naku Sanu Ladan Doka mai gabatar muku da shirin mu koya tare. Shirin da ke muku nazari tare da ƙarin haske a cikin kimiyoyi da fasahohi da ke wayoyinku na hannu na Android. Da wannan waya taka ta hannu zaka yin editin din bidiyo kowane iri ne wanda zaka iya yi ko dan ka saida ko kuma dan bukatun kanka. Misali zaka iya hada katum, zaka iya hada IB, na bidiyo za ka iya haɗa bidiyo ma irin na biki in haɗa ka yi editing ɗin shi ka sa rubutu kai komai sannan za ka iya haɗa advert tallar ko wasu kayayyakinka to a yau masu bibiyan mu ah, in ba ku manta ba mun yi darasi na ɗaya mun yi na biyu yau ga na uku zamu a yau darasin namu na uku zamu rubuta kawo maku yadda za ku rubuta labari so da yawa kana son ka yi abu amma yadda ka tsara labarin ke baka wahala to yau akwai AI tool za mu nuna muku shi yadda ake amfani da shi cikin minti ɗaya ka rubuta labarin ka koda ya kai tsawon ko da fim ah, labarin naka ko kuma editin ɗin bidiyo ɗinka ya kai minti ah, awa ɗaya to insha Allah yau za mu ah, nuna muku sai dai kada ku manta wannan shiri kamfanin SRD data ne ya ɗauki nauyin shi a uh, kamfanin SRD data yakan kashe makudan kuɗaɗe domin ya faranta ma al'umma yakan ka akan yi bincike domin a kawo abubuwa masu sauki waɗanda za su sauki ga al'umma kuma kyauta saboda haka masu son su su supporting din wannan a kamfani kuna iya zuwa Play Store ku downloading din SRD data. SRD data application ne wanda ake sai da data a farashin kamfani mai sauki. ka saida ko dan ka ci riba ko kuma dan amfanin kanka saboda kuna iya zuwa Play Store ka rubuta SRD data insha Allahu in ta fito kai download kai register idan kai download kai register akwai contact namu wanda zaka iya contact namu mu warware ma duk wata matsala da ka iya faruwa ko kuma kake tunani sannan kuma zai baka dama ka rika biyan kuɗin wuta ko kuɗin DSTV da application din. Uh, ah, haɗin gwiwa ne tare da kamfanin uh, channel mu na uh, YouTube channel mai suna mu koya tare TV. Uh, mu tare TV shike kawo shike kaddama muku da waɗannan darussa a cikin channel din saboda haka duk wanda ke son supporting dinmu saboda haka yana iya zuwa Play Store ya download da SRD data ya register domin samun farashin uh, data da katin waya a farashi mai sauki sannan zai iya zuwa YouTube channel din shi ya je kai mana subscribe a YouTube channel dinmu mai suna Eh, mu koya tare TV kada a mance da yi mana like da sharing ga yan uwa don su karu in ana TikTok in kuma a TikTok kake kallon mu kai follow namu kai mana like kai comment akan duk wasu matsaloli insha Allah SRD data ta dauki nauyin kashe kuɗi ko nawa ne domin a bincike akan irin wannan matsalolin a zo a salba ma ɗan uwa don su karu to a yau shirin namu zai ɗora za mu nuna muku wannan AI tool yanda za ku yi amfani da shi ku gabatar da eh, labari ko na soyayya ko na kasuwanci ko na wata sanarwa ko na wani gabatarwa ko wani waye yanda shi zai rubuta ma labarin ya ka kawo kai editing din inda ka gabe ma ba to insha Allah ku biyo mu za ku ga a cikin shirin za mu nuna maku wannan kimiyya da fasaha sai mun haɗu a cikin tutorial ɗin. ok to kamar yadda muka gaya maku yau za mu yi amfani da wani uh, eh, ai tool ne wanda ake ce ma chat gpt a chat gpt idan ka je browser ka za ka rubuta chat gpt yana ga zai kawo ka wannan page din idan ya kawo ka page din nan idan kana da ah, idan kana da account da su za ka yi log in sai ka sa details yi in kuma baka da su za ka sign up idan ka sa sign up za su tambaye ka email address naka da sauran details za su tura ma code ta email ɗinka shikenan za ka samu account da su ba wani wahala ke gare shi ba saboda haka mu za mu amfani da saboda already ina da account za mu amfani da login za mu amfani da login saboda haka ni zan je in yi login nan guririn saboda already ina da account sai mu danna shi kamar haka idan muka danna shi kamar haka za mu jira ya danganta ga karfin intanet ɗinka to anan gun zai tambaye ni in sa email address ina to zan sa email address ina da na yi register da su sai in sa continue saboda haka nan na sa email address ina nan gun na sa email address ina nan gun kuma sai in danna continue saboda haka sai in danna continue tunda na sa email address ina kamar haka to masha Allah ga nan ya kawo ni inda ya ce man kuma in sa uh, password dina saboda haka dama za ka creating password lokacin da kake sign up na uh, sai ka sa password ɗinka uh, bari rubuta password dina ga ta kama haka na rubuta saboda haka sai in danna sai in danna continue idan na danna continue nan guririn ba to in na danna nan guririn shikenan insha Allahu zai wuce yawa shi kamar haka yana ta tafiya ya danganta ga karfin intanet ɗinka idan intanet ɗinka tana da ƙarfi shafshaf ne cikin 'yan sakan zai wuce to to masha Allah ganin yanzu ya buɗe man to yanzu wannan shine chat gpt dina nan zai ce mai in rubuta eh, abin da nake so to eh, za mu lura akwai nan ƙasa ga wuri nan guririn inda yake blinking to a nan guririn inda abin da zaka rubuta nan zaka rubuta idan kuma misali sabo ne kake so ka yi nan za ka dawo sai ka dawo nan sama sai ka danna nan guririn idan ka danna nan guririn zai kawo ma zai ma drop down menu zai sabko kamar haka to nan sai ka zaɓi sai ka zaɓi mai kake so ka kai abin nan ka yi kaga kila sabon aiki ne kake so ka yi sai ka rubuta wannan sai ka danna nan guririn new saboda haka sai mu danna ka bari in danna new din a matsayin sabo ne kawai zamu yi saboda haka zai maido mu dai kamar inda muke na farkon sai mu danna nan din kamar haka sai mu rubuta to mu ɗauka wani labari ne na soyayya ko kuma na kasuwa bari mu ɗauka daga ci menene bari mu ɗauka na soyayya zan rubuta ina son rubuta soyayya yadda zan labari na soyayya wanda daga can shine zan hada a bidiyo din zan hada zan sa bidiyo din to amma nan na farko muna son mai creating din labarin ma tukun saboda haka bari in rubuta ya zai rubuta man eh, labari na cewa ina son wata yarinya bari in gani bari mu sa suna wani suna za mu sa bari mu sa bintu muna son AI din ya rubuta mu labari akan wata yarinya sunanta bintu ina son ta kuma ina son ta Sony. Eh, ta fahimci cewa ina ƙaunarta to bari eh, mu gaya za mu saboda haka mu zo nan gurin sai mu ce write script for sayar write script ya mu ce sorry sorry write write script for me about about bintu to understand I love I love her mm. with inspirational inspirational love words love word words to ganan shine kawai na rubuta na ce write script for me about bintu to understand i love ah sorry wannan I love her with inspirational love words. To, saboda haka sai mu danna nan guririn, in mun rubuta wannan kawai yanzu abin da za mu sai mu danna nan guririn eh, ya yi mamman sacin. Saboda haka zan danna kamar haka sai mu jira shi. Intanet ɗinka dole ta zamanto ka gani, gashi kamar haka, gashi kamar haka, gashi kamar haka, gashi kamar haka. To, AI dinmu ya gama rubuta mu kun gani ƙasa da minti ɗaya ya rubuta mu abin nan labarin nan to saboda haka in na kasuwa ne haka zaka rubuta in ma na wani speech ne na oganka haka zaka yi amfani da shi in ma kuma eh, na wani kamfani ne haka za ka yi iyaka iyaka ka da 'yan duba dai ka ga ina ne za ka yi 'yan gyare-gyare to ga rubutunmu ya zo kamar haka sai mu koma daga can sama sai mu duba me muka ce we find James led 20 km and the sitting along at a crazy corner table to suna ba da abin to ga dai labarin mu ya rubuta mana sai mu duba mu ga menene ya mana daga ciki mu dauka wanda bai mana ba kuma mu yi editing bayan mun yi wannan still muna iya ƙara koma mu rubuta new mu sake rubuta wani idan muka rubuta wani shi ma eh, shi ma za a za mu abin nan za mu haɗa da wannan ɗin duk dai mu yi fikin ɗin point point ɗin da muke bukata sai mu haɗa wanda idan muka je gaba za mu nuna muku a editing ɗinmu yadda za mu rika fixing ɗin kowace kalma a daidai bidiyon da muke bukatar shi da fatan kun ji daɗin wannan shiri kada a mance da yi mana like da sharin ga 'yan uwa don su karu ah, ah, sai mun haɗu a darasi na gaba na gode